Sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 25-31-41 da kuma 60 masu sauraron ma jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta gidajen rediyon VOA Africa kan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Radol duk a jamhuriyar ta Nijar. A Ghana kuma ana iya kama mu Alfa rediyo kuma si. sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da warhaka Ibrahim Kalmasi Garba ne da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki daga namurin Washington DC muka sake dawo muku da wani sabon shirin a wannan daren. Za a ji yadda har yanzu wasu 'yan siyasa ke canza sheka a Najeriya a ƙurarren lokaci. Bayan tattaunawa da na yi da wasu daga cikin magoya baya na yanke shawara a yau sha ga watan 11 2018 yan haƙura daga ci gaba da zama memba a cikin jam'iyyar. To ko menene tasirin ɗaukar wasu matakan tsaro waɗanda wani sa'in kan janyo zargin bita da kullun siyasa za a ji. To yau bayan labaran duniya za a kira wayarmu a bayyana ra'ayi kan tasirin ɗaukar matakan tsaro da kan janyo zargin bita da kullun siyasa ɗin. kamar binciken jirgin sama da jami'an tsaron najeriya suka ce sukan yi jifa-jifa wanda a wannan karan binciken ya fada kan jirgin saman a tiku lambar da za a kira ita ce alamar tarawa biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karanta muhammad hafiz baballe A yau Litinin kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta ce ta soke wata babbar lambar yabo da ta baiwa shugabar mulkin gwamnatin ƙasar Myanmar an san sunki saboda gwamnati ta yi a kan yadda ake cin zarafin al'ummar musulmi 'yan kabilar Rohingya. A wata wasiƙa da Sakatare General na kungiyar ta Amnesty ya aika da ya aikawa da suki ajiya lahadi ya ce a matsayin kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta amnesty international wacce jakada ce wajen nuna sanin ya kamata tunaninmu shine za ki iya amfani da mukaminki ki yi allah wadai da rashin adalci da kika gani a musamman a myanmar wasikar ta kara da cewa ba mu ji daɗi ba da muka gane cewa ba za ki iya zama wakiliyar samar da makoma mai kyau ba ta hanyar kare haƙoƙin bil'adama a can baya da ta yi magana suki ta wanke dakarun ƙasar daga zargin da ake masu inda ta ɗora laifi kaɗan akan sojojin ƙasar da ake zargi da aikata laifuka. Mummunar wutar daji a jihar California da ke yammacin Amurka ta ci gaba da lashe yankuna da dama a yau Litinin inda har ta kashe mutane 31 yayin da hukumomi ke cewa ah, ban san inda mutane 200 da 28 suke ba dubban masu kashe gobara sun yi ta kokarin shawo kan wasu bangarorin wutar da ke ci a sacramento babban birnin jihar ta california wacce ta faru a makon da ya gabata inda ta kashe akalla mutane 29 jami'an kashe gobara sun ce an shawo kan kashe 25 cikin 100 na wutar yayin da aka yi kiyasi ta lakume wasu gine-gine 6,600 Wannan ita ce mummunar wutar daji da ta fi barna a tarihin jihar California. Hukumomin sun umarci mutane da su fice daga gidajensu da ke bangaren gabas na jihar ta California inda makotan garin Chico ne mai yawan mutane dubu casa'in uku yayin da iska mai tafiyar kilomita hamsin da shida take rura wutar. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Hukumar da ke sa ido kan makaman kare dangi ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce Iran na ci gaba da mutunta yarjejeniyar da aka kulla da ita a shekarar 2015 yayin da ake nuna fargaba kan ko sabbin takunkuman da Amurka ta kakaba mata za su iya shafar yarjejeniyar a yau litinin hukumar hukumar wacce ake kira da IAEA e a takaice ta wallafa waɗannan bayanai a rahotannin da take fitarwa na zango-zango a makon da ya gabata amurka ta sake maido da takunkuman waɗanda a baya aka ɗage su bayan da iran ɗin ta cimma wata matsaya da wasu manyan ƙasashen duniya shida sabbin takunkuman sun maido da haramcin da aka saka a kan sayan man fetur ɗin ƙasar ta iran wanda yana ɗaya daga cikin tattalin arzikin ƙasar a farkon shekarar nan shugaba donald trump ya janye daga yarjejeniyar wacce ya ce ta nuna matukar sassauci a kan iran Fada ya barke a titunan ƙasar Yemen a kusa da muhimmiyar tashar jiragen ruwa ta Hudaida tsakanin 'yan tawayen huti masu samun goyon bayan ƙasar Iran da kuma sojojin ƙawance da ƙasar Saudiya ke jagoranta rahotanni sun ce akalla fararen hula bakwai suka mutu a wannan fada a jiya lahadi wani jami'i daga cikin sojoji masu goyon bayan kasar yemen ya ce manufofin sojojin shine kakkaɓe 'yan tawaye daga birnin wanda suke rike da ikon yankin da tashar jiragen ruwan take inda ta nan ne kusan dukkan kayan abinci magunguna da kuma sauran kayayyaki da ake kawowa fararen hula yake shigowa. Muhammad Hafiz Babala aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To za mu fara da zangon ne a Kaduna, Najeriya inda ba zato ba tsammani dan takarar gwamnan jihar canza sheka Isa Lawal Ikara gare ka. a yayin da 'yan siyasar da suka lashe zaben fidda gwani a jam'iyyunsu daban-daban ke shirin fara gangamin yakin neman zaɓe daga ranar ɗaya ga watan gobe a jihohin wannan ƙasa. yanzu haka wasu 'ya'yan jam'iyyun da aka yi wannan tafiya da su suna ci gaba da canza sheka dr muhammad sani bello mai nan zazzau ɗaya daga cikin manyan 'ya'yan jam'iyyar pdp a jihar kaduna kuma ya janye maganar takarar gwamnan shi a jihar kaduna ne inda suka haɗa karfi da wanda ya lashe zaben fidda gwani honorable isa ashir kudan amma dai ya ce rashin amincewa da rubuta yarjejeniyar da ta sa ya janye takarar gwamna ya mara wa isa ashirin baya ta sa ya bar jam'iyyar pdp yanzu dalili na farko akwai maganganu da suka taso wanda yake na san kun taba ji wanda suka shafi sahihancin takardu da shi dan takararmu ya gabatar domin shiga wannan zaɓe na 2019 mai zuwa na yi tsokaci a kan wannan da nufin gyara amma an samu rashin fahimta dalili na biyu lokacin da muka zauna muka yi sulhu waɗannan abubuwa da muka yi sun haifar da wasu yarjejeniyoyi to mun nemi a rubuta wannan yarjejeniya saboda gudun mantuwa ko gudun runto ko kuma a ce ba ma za a yi ba wannan roƙo da muka yi na a rubuta yarjejeniya har yanzu ya ci tura a bisa waɗannan dalilai bayan tattaunawa da na yi da wasu daga cikin magoya baya na yanke shawara a yau biyu ga watan sha 2018 yan haƙura daga ci gaba da zama a memba a cikin jam'iyyar pdp to ko yaya jam'iyyar pdp ta ji da barin wannan jigon jam'iyyar da ke cikin na gaba-gaban da ake ganin da an gwabza da su zai iya lashe zaben gwamna a jihar kaduna alhaji aliyu ibrahim sono shine sakataren jam'iyyar pdp a jihar kaduna no gaskiya ba mu ji daɗi ba saboda ko ba komi duk yawan gidanka a ce kayan rashin mutum ɗaya dole ka samu damuwa amma tuntuni mun tunanin haka zai iya faruwa saboda irin matakan da muke ganin ya faru to bayan abin da na sani akan shi wannan mutum eh, mai nan zazo shine ya bu ya janye takara a lokacin da ya fahimci ba zai iya nasara ba ya janye ya mara ma shi isa ashiru baya bayan an kuma gama zaɓe aka yi wasu maganganu wanda yake bukatan a yi su a rubuce to ana cikin wannan tsare-tsare da wannan maganganu kawai shine yanzu muke jin wannan maganganu sun ko jiya din nan na san mitin din da aka yi da shi kuma yau ma an za a yi ci gaba da mitin da shi gobe a wannan to mu san dalilin da yasa ya kasa hakuri ya ya fita ba take-taken ku ne ya ce ya ga ba na amincewa a rubuta wannan yarjejeniya ba ne to wannan tsakanin su ne suka yi magana su su biyu ba a saka jam'iyya a ciki ba ba a nemi shawaran jam'iyya a ciki ba amma dai mai yiwuwa kila tunda mai gidan shi ya riga ya bar jam'iyyar pdp a kano muna tunanin dama tafiya tare suke a siyasa lokacin da mai gidan shi ya dawo ya dawo pdp so yanzu ba in mai gidan shi ya bi kila zai koma ya bi mai gidan shi ne inda ya tafi yana daga cikin dalilan da ya sa ya bar jam'iyyar nan maganar tantama da ake ta takardar dan takarar gwamnan ku to ai sai a je a bincika an magana mu din nan mun ji wannan maganganun da ake yi mun kira wani dan takara ya yadda ya ce duk mai bincike ya je makarantar da ya yi ya je ya duba ya gani tun bayan kammala zaɓuɓɓukan fidda gwani a jam'iyyu daban-daban dai a faɗin Najeriya ake ta samun rahotannin canjin sheka daga wannan jam'iyya zuwa wata. Musamman dai mutanen da suke ganin ko dai ba a musu daidai ba ko kuma ba su lashe zaɓen fidda gwanin ba. To kowane irin tasiri canje-canjen jam'iyyu na 'yan siyasa a wannan ƙasa dai game da zaɓen shekarar tara. Wannan dai ita ce ɗaya daga cikin tambayoyin da mafi akasarin masu zaɓe da 'yan siyasa ke yi wa juna. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya. Haka kuma a gaida Isa, to kamar yadda aka sani dai akwai wasu matakan tsaro waɗanda idan ba a ɗaukawa za a samu matsala. To sai dai kuma idan aka tsananta ɗaukawa babu sani ba sabo sai ya zama kuma wata matsalar kuma. To ko menene alfanu ko rashin alfanun ɗaukar irin waɗannan matakan? ga dai nasir adamu ilkaya tafa da wani rahoto kan wannan al'amarin babbar jam'iyyar adawar najeriya pdp ta nuna damuwa ga yadda jami'an tsaron najeriya suka gudanar da bincike a jirgin da ya dawo da dan takararta a tiku abubakar daga dubai bayan shi da jama'a sa sun kammala taron su don tsare-tsaren zaben 2019 a kasar ta larabawa rahotanni dai sun nuna jami'an tsaron na bangarori daban-daban sun caje jirgin don gano ko da wata matsala da ke bukatar ɗaukar mataki duk da haka pdp ta yi ikirarin ba a gano wani abu na laifi a cikin jirgin ba amma jami'an sun yi awon gaba da wasu takardu da kayan kamfen na dan takarar ba wata sanarwa daga sashen gwamnati ko jami'an tsaro na nuna cewa an gano wani abu ne ko kuwa a'a amma sanarwa daga ministan zirga-zirgar jirage hadi sirika ya ce yan adawa ko atiku sun yi amfani da damar ce don cin ribar yayata wa duniya kawai amma binciken abu ne da aka saba yin yau da kullum kuma in banda shugaban kasa da mataimakinsa ba wanda zai kauce wa irin wannan binciken yanzu a tuna shirin mu mun kawo muku labarin musanta jigilar dala da ake wa kamfen din na atiku biyo bayan babban taron da aka gudanar a fatakwal da kuma ma dai zuwa dubai din sanata sa'idu umar kumo ɗaya ne daga jami'an kamfen din na atiku da ke musanta duk wata hulɗa da tsabar dala bare har ya kai ga irin wannan binciken. lokacin da duk mutum ya gane zai samu illa wajen zaɓensa to ya dinga kame kame kenan ya dinga tsinci faɗi kenan magana ne na mai neman faɗuwa don haka bari ya fito ta hanyar wani ɓata sunan mutum ko ɓata zaɓen ko kuma nuna abin a ah, ai za a gani in ma dola da ya su suke dolar akwai dolar ko ne dolar wanda fi wanda ke da gwamnati. sakataren apc mai malabu ne ya ce ba abin da ya haɗa shugaba buhari da yi wa kowa bita da kulli ko buhari ya yi wa atiku zarra a siyasance. atiku abubakar ya yi mata bikin shugaban ƙasar najeriya a 'yan najeriya sun ga rawan da ya taka to babu wani abu sabo wanda ina ga kamar ya yi lokacin nasa ai to saboda haka idan wani ya ce yanzu lokacinsa ne watakila baya najeriya tsakanin 1999 zuwa 2007 to saboda haka shugaban muhammadu buhari yanzu shike kankara ga mulki kuma 'yan najeriya a shirye suke su kara zabensa. Ba da wujen rade raɗin shirin kutsawa na'urar hukumar zaɓe da magoya bayan APC suka yi wa Atiku ko kuwa jam'iyyar PDP don murɗe zaben na 2019 don hukumar zaben ta ce hakan ma ba mai yiwuwa ba ne kuma ta ɗauki dukkan matakai wajen tabbatar da adalcin zaben da kare na'urorinta. Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya. a da Nasiru, an jima kaɗan za a kira wayarmu a bayyana ra'ayi kan wannan batu na binciken jirgin saman atiku da aka yi ba sani ba sabo kafin nan ga ƙarin bayani. Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. da alamar ga wani malami daga Kebbi wake kan layi. Muhammad Tukur makeri mata kore. To Muhammad Tukur muna jin ka. Eh Muhammad Tukur makeri mata. To to kai kera mata mu ji. Ina farka da zuwa da labaran da kuke yi. To barka kai ma. Eh, suna ta kiran ku ban samu sai yau Allah ya sa da ni da To yau dai ka sa Allah ya sa ka sa mu muna jin ka. to abin da nika so ga buhari don allah ya tausaya a hankali a bi a hankali kasan siyasa wata ke haka eh kowa in yau shi agu yau ba shi agu ba to ba ka ganin abin bai shafe shi ba harka ce ta eh, masu tabbatar da tsaro a najeriya eh lallai su ne to mun gode da To mun gode da shawarar ka bari mu har yanzu dai muna kyabu ɗin wake kan layi a kyabu layi. Wa rike mu a jihar Kebbi? To da alamar layin ka ya katse bari mu je kaduna wake kan layi a kaduna bayan kalmar shi jarba barka da mashi barka mutala muna jinka Sunana Murtala ina kiran ku da gare da gasa a Kaduna tarayyar Najeriya. Haka dai. To a bayan kalmashi idan dai an yi da wata manufa ne to gaskiya ba mu ji daɗi ba amma kuma ina so kasancewa ita fa mulki ba karya ba ne kuma tsaro a ƙasa mun ga amerika ta yanzu haka shugaban amerika yanzu ba irin binciken da ba a masa amma bai ta da kuma yana fa kan mulki kuma shi ne shugaba ma muke wata kasa shi ne shugaba na duniya ai siyasa ke na ai in ba kai in kana da gaskiya da hakan ce ka ba wani abu bane to ni na ga wannan ba wani abu bane kowaye a bincike shi shi ba da yake ne tsaro ki a kasar nan da fatan za ku tashi lafiya To mun gode Murtala daga Kaduna kuma bari mu kada Naija wa ke kallaye a Naija. Eh, kuna magana da Sa'idu Abubakar daga Naija. To Malam Sa'idu muna jinka. To magana binciken da kuke magana. Mm. To ai bincike ya yi ya kamata a bincika kowane jirgin da zai zo daga kasa waje zuwa Najeriya. Don kananan makamai yanzu sun yawa a Najeriya ba mu san wanda yake zuwa da su ba. <laughs> To mun gode da kai ma gudunmawarka kamar yadda muka ce so muke mu ji to To, to mu koma Kaduna wake kalla ya Kaduna. Ka almasi garba barka da dare. Barka da warhaka mai rido. Sunana Alhaji Musan Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. Haka. To ni abu da nake so 'yan Najeriya ba su daina ɗaukar tsaro da lafiya da wasu abin da ya danganci tsaro a ce ana zanga sayi da siyasa. maganar wai ta din dan an yi ta din jirgin a ciku abakar ni na ganin ba wani abu ne wanda mutane su ta yawo da shi suna cewa wani shugaban kasa ne zai sa a yi ba wato ita hukumar tsaro ta Najeriya ba ta damar za mutane ba su tunani dan kana dan takara ai idan na dan takarar gwamna ka fara cewa haɗa kai da wannan gwamna ba domin tsaro bai a nuna to ya kamata mutane su daina amfani da wannan dama suna mai da abin su mai da shi kamar wata siyasa da haka ni na ganin dan an yi take sun jirgin a cikin abakar bai kamata mutane su ta wannan surutu a kai har a tunanin cewa wai shugaban kasa shi buhari shi na ma ya san wannan dalilin da zai ce wai ya sa a yi take sun jirgin su abin nan ya kamata mutane a riga kwari ana kiyayewa da Alhaji Musa baka ganin kamata i baka ganin kamata i a yi ma manyan mutane kyakkyawan zato. Ah, Malaka Almasi Eh, muna jin ka ka san shi magana komai komai girman ka a Najeriya in dai ba wai kana rike da wani shugabanci ba ne a Najeriya to kakka tunanin cewa ka danganta kanka da kowa ai duk babban tsaro misali yanzu dan nazo zan wuce da mota ta ka ce mu buɗe buɗin ka daga an gani ko ina zan shiga ai zan buɗe maka ina san ba matsala gare ni ba ai ba abu da dauko a duba idan an ka an ga ba komai ba shike nan wuce da kayata da haka to mun gode Alhaji Musa har yanzu dai mun makale a Kaduna wake kan layi a Kaduna Bello Sokoto ne. To Malam Bello Sokoto muna jin ka. A ai wannan gaskiya siyasa ne kayan da Allah. Siyasa nake cewa ga majalisar su a gyara ayin yan sanda da sojoji saboda suna bin gwamnati ne kawai duk gwamnatin da ke sama su suke wa aiki. Amma da gabata a cikin kwata ba. To Malam Bello Sokoto ka ganin in aka yi wa manya kowa ma zai ce lallai ana tabbatar da gaskiya ba a wariya. layin ka ya katse eh, to bari mu je taraba wa ke kan layi a taraba Ibrahim Kalama Garba suna na Umar Magaladi daga jihar Taraba zugan ku. To Taji Umar muna jin ka. To a ra'ayina wannan dama a matsayin shugabannin mu na Najeriya duk wadda ya kama sai ma a hukunta ko kuma a yi daidai gwargwado ya kamata a duk wanda ya kamata. yawa an zai kalmar shi to mun gode malam umar to bari mu je mu kanan da abuwa ke kala a kano kana magana da muhammad shehu da karamar hukumar rogo mazaunin garin babbar jihar aiki to muna jin ka haji umar eh, ah, haji ibrahim kalmar shi karba ni ra'ayina a nan ne shi kamar a tiku abubakar hmm. inda dai shi shugaba ne a kasa kuma masu san a tabbatar da tsari da doka da oda bai kamata ya nuna damuwar shi akan an bincike shi ba kamata ya ma gwada misali ga 'yan najeriya ya tsaya a bincike shi kuma don an bincike shi abin da aka tabbatar da gaske shi wannan zai kara ɗauka jirgin shi akan irin talakawan kasa. to mun gode sosai da shawararka to bari mu da kano mu je mu bauchi wake kalla ya bauchi. lamara wakili sade da karamar hukumar darazo to lamara muna jinka to ni bayani na ya kamata 'yan najeriya su gane cewar ba wai ana yi don wata siyasa ba ce shi magana ta tsaro baya kan babba ba kan karami in kuma har za a ce akwai wani babban da ba za a bincike shi ba to kaga binciken karamin ma ba da amfani saboda me ah to saboda shi babba ba zai iya aikata laifi ba kenan haka to mun gode bincike baya kan mace baya kan namiji baya kan babba baya karamin indiya maganar tsaro ne to mun gode ba sani ba sabo kenan bari mu je mu jigawa ke kalla a jigawa kuna tare da abdulkarim garin iliya karamar hukumar taura to muna jin ka abdulkarim to ai irin wannan bincike kowa ma buhari ba zai fi karsa bincike shi ba duk wanda ya kamata za a bincike shi akan wannan dole ne ba wai siyasa ba ne To wasu gani suke kamar ya kamata a yi wa manya kyakkyawan zato misali. A manya ai ta kansu aka fara. Saboda kare domin kasan ma gani za a zauna da lafiya. Mm. Yawwa, To kana ganin abinda nake gani kenan. Kana ganin idan anewa manya irin wannan binciken shin akwai wani alfanu tattare da haka? mu ai wannan doka ce kaga shugabanci ba ruwansa da wannan uh-uh. to kamata ce to mun gode sosai bari mu tsallaka jamhuriyar Nijar wake kan layi a Nijar eh salamu alaikum wa alaikum salam umma mala alina daga dogon dutse cikin jamhuriyar Nijar to na dogon dutse muna jinka ka to abin da an ra'ayi na bisa ga wani kace kuce da aka yi bisa ga wannan abu tun da tsaro da aka na kasa a yi mm. babu zan ta a ce kai wani kai wani kai wani na in ya za a tabbata lalle an san da shirgin na a na. a bar wasu arabe da bai komi a na buhari a zo kashe kasa ka a wani ta ce ta a ta ciki na gode mu da amerika ni da umma mala da gudun shi cikin rawo nijar to mun gode mu daga nijar bari mu dawo najeriya amma makwabciyar abin nan jihar kebbi wake kala a jihar kebbi Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Kanan Umaru daga matattara wuta ka yanki. To muna jin ka Haji Umaru. Hello? Muna jin ka, muna jin ka. Hello? Muna sauraron ka. Hello? To da alamar eh, layinka ya katse to ah, mun gode ma kowannen ku da ya bada gudunmawa da fatan za a ci gaba da kasancewa da mu. Mun gode. To ga shirinmu na gaba. Labaran wasanni. Juma barkamu da wannan lokaci da sadonmu da ku a shirin labaran wasanni na wannan rana ta sha biyu ga watan Nuwamban 2018 kuma wanda zai share fage da maganar Najeriya da gaya muku cewa kungiyar kwallon kafa ta Najeriya ta Super Eagles yau Litinin dinnan ta fara karɓar horo a birnin Asaba na jihar Delta a can Najeriya din yayin da take daura damara na gagarumin karin da za ta yi da ƙasar afirka ta kudu in allah kai mu ƙarshen makon nan a ƙoƙarin da su biyun suke yi na shiga gasar cin kofin ƙalubalen na afirka wato nations cup na shekara mai zuwa to ana zaton cewa su dai 'yan najeriya wato za su share kamar kwanaki uku a nan asabar din kafin su tashi zuwa johannesburg domin wannan wasu da za su yi wannan wasa da super eagles za su yi shine wanda zai ba su dama a karon farko tun cikin shekarar tun daga shekarar 2013 na shiga gasar cin kofin kalubalen na nations cup din amma fa sai in sun guje a ci su a wannan wasan da za su yi a can afirka ta kudu hali yanzu kuma jaridar vanga ta can najeriya tana ba da rahoton cewa shi kocin afirka ta kudu stuart baxter yana cikin matsin lamba na inna lillahi na lalle lalle diya da zai ci yan najeriya na akwallon nan da za su yi ya yi idan ya kuskure ya bari najeriya ta ci su a wannan wasan mai yiwuwa ne ya rasa aikin shi domin rashin nasara zai tabbatar da cewa afirka ta kudu ba za ta je wannan gasa din ba to amma ita najeriya ko dai ta yi nasara kai ko canjin ta yi wato kunnen doki zai ba ta dama ta samu tikitin zuwa wajen wannan wasan da za a yi watakila a ƙasar kamaru to yayin da wannan take faruwa su kuma mata wato kungiyar kwallon kafa ta mata ta najeriya super falcons jibi laraba allah kan za su tashi zuwa a akara babban birnin ƙasar ghana domin shiga gasar ta goma sha ɗaya ta cin kofin kalubalenka na mata shi ma da na nations cup amma na mata zalla najeriya dai sau takwas take cin wannan wasa din kuma yanzu haka tana cikin rukuni na biyu wato gurubi inda aka hada ta takara da kungiyar kasashen afirka ta kudu wato kamar banyana banyana kenan da chipolopolo queens na zambia da kuma kungiyar kwallon kafa ta equatorial guinea to manchester city ta caccaka manchester united a wasan da suka yi na 'yan manchester a jiya lahadi inda su 'yan manchester city din suka lallasa manchester united da ci uku da daya rahotanni da tashoshin watsa labarai irin su yanyan suka bayar sun ce kwallayen da manchester city ta yi amfani da su wasan lallasa united din sun fito ne daga 'yan wasanta ilke gundogan da david silva da kuma sergio aguero to da wannan nasarar da suka samu a filin wasan Etihad jiya din Manchester City yanzu tana da bambanci ko kuma tazarar maki goma sha biyu tsakaninta da Manchester United abinda ya sa shi kocin Manchester United din Jose morino ya fito ya yanzu su ba batun wai cin wannan kofi na Premier League suke ba ta Allah Allah suke su zama cikin wanda suke ma sama da suke da maki mafi yawa jama'a da ya sauka labaran wasanni yau kenan daga Washington mun baku lafiya. To gaishe ka ga shirinmu na ƙarshe wato labaran duniya amma wannan karan a takaice. Ibrahim kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta ce ta soke wata babbar lambar yabo da ta baiwa shugabar mulkin gwamnatin ƙasar Myanmar an san Suki saboda gum da ta yi kan yadda ake cin zarafin al'ummar musulmi 'yan kabilar Rohingya. mummunar wutar daji a jihar california da ke yammacin amurka ta ci gaba da lashe yankuna da dama a yau litinin inda har ta kashe mutane 31 yayin da hukumomi ke cewa ba a san inda mutane 228 suke ba hukumar da ke sa ido kan makaman kare dangi ta majalisar ɗinkin duniya ta ce iran na ci gaba da mutunta yarjejeniyar da aka kulla da ita a shekarar 2015 yayin da ake nuna fargaba a kan ko sabbin takunkuman da amurka ta kakaba mata za su iya shafar yarjejeniyar hukumomin kasar afghanistan sun ce wani dan kunar bakin wake ya tayar da wata damarar bam da ke jikinsa a wani shingen bincike da ke kusa da wata makaranta a tsakiyar birnin kabul harin ya auku ne da tsakiyar ranar yau litinin a kusa da wani wuri da aka kammala wata zanga-zanga da aka kwashe ƙasa da sa'a guda ana gudanar da ita akalla mutane shida suka mutu ciki har da mata uku da kuma wasu jami'an soji biyu sannan wasu mutane ashirin suka ji rauni. To masu saurare da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗinsa sai kuma gobe ku ji wasu abokan mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma shi Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya da Julie Leathers Gresham wacce ta haɗa mana sautin da injini mana wannan lokacin Kit Holmes ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai gobe.